أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو أوتن ترى وترمضان hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wanda ya zo daidai da 21 a watan biyu februari shekara ta 2026 allah ta baraka wata ala cikin ikonsa da yardarsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan yammaci a cikin masallacin ubay bin ka'ab da ke nan unguwar a ayagi yan kifi karamar hukumar gumel jihar jigawa a tarayyar nigeria a inda muke gabatar da tafsirin ramadan kuma muna cikin suratun nisa'i ne mun yi darussa uku a baya a mun fara darasin da ya gabata ne na uku da faɗin Allah maɗaukakin sarki game da abin da ya shafi tarbiyya wajen ƙasadul khairi nufatar alkhairi likullin nasi ga dukkanin mutane almu'addi ila tsama'anina wanda wannan yake bayuwa zuwa ga samun nutsuwa wa irshadul uquli ila taqdiril umur ko ila taqdiril umur da kuma nusantar da kwakwale hankula zuwa ga in abubuwa sun zo ka gwada musamman gwajin wannan abin da za ka yi ma wani kai in an maka za ka ji daɗi to ya zama kana da irin wannan wato ma'auni ɗin. wannan yana cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce wal yakhsha na lautara ko min khalfihim bai afan. mutane su ji tsoron al'amarin marayu ta yadda su ma ai suna jiwa kansu tsoron inda za su rasu a bayansu su bar 'ya'ya ƙanana raunana kafu alaihim suna jin tsoron a kansu cewa kasu shiga wani rayuwa mara kyau to faliyar taqullaha wal yaqulu qawlan sadida lokacin da aka musu wasiya ga marayu ko lokacin da shi ne mamacin ya zo mutuwa zai yi abin da ba daidai ba akan dukiyar da zai wa marayu to su dai wanda suke tare da shi ko ausiya din ko wanda suke tare da shi su ji tsoron Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana da daddada ma amarahumullahu bizalika zajjarahu lokacin da Allah ya umarni da tsoron Allah akan cikin al'amarin marayu sai kuma ya tsawatar da mutane min akal an akali amwalil yatama game da cin kuma dukiyar maraya ba tan ba ka kyautata wajen a bar masa nasa To in an bar masa nasan ya shigo hannunka kai kuma to kai ma Allah madaukakin sarki ya tsawatar wata wa'ada ala zalika ashaddal azab har ma yi alkawarin matsananciyar azaba ga duk wanda ya da ya ci dukiyar maraya a inda yake ta inda lazina ya akulu na amwalar ya tama zuluma duk wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci to ba komai suke sawa a cikin cikunansu ba sai wuta da sannu za su shiga sa'ira addaba inda muka rufe darasin da bayani ta ƙasi yaya kuma za a raba gadar da aka bari wa min ahammi ma darasnahu yana daga mafi muhimmancin abin da muka karanta fi ma sabaka shin abin da ya gabata au ba alqur'anul karimi abal quyudil jahiliya wa nabaza Allah subhanahu wataala alqur'ani ya bayyana wasu dabaibayi da aka yi wa gado a jahiliya sannan kuma aka watsar da su da zuwan musulunci na farko shine hirmanul unsa was sagir at-tarika haramta wato haramta wa mata da ƙananan yara gado inda muji suna cewa la nu'iyas sahama liman la yarkabul farsa cewa mu ba za mu ba da gado ba ga wanda baya hawa doki yayyaki wasani abu na biyu tarkul idrari fil wasiya shine an watsar ko an tsoratar gabarin cutarwa wajen wasiya ka yi wasiya da zaka cutar da magadanka ko kuma kai da aka yi maka wasiya a hannun a yaran a hannunka to kada kai abin da ka cutar da su ko ka cutar da wato dukiyarsu fala ya juzu lil muti al isa bi akthara min thuluthi bai dace ba ga wanda zai yi wasiya ya yi wasiya da abin da ya haura thuluthi a cikin dukiyarsa wa bada ul yawma bi bayani ahkamin qism tsani to yau kuma za mu fara da bayanin ahkamil qism tsani hukunce hukunce na yanki na biyu filwarasa dangane da abin da ya shafi wato gado wai ƙulu rashidu riba rashidu riba a tafsirin manar yake cewa lamma faraga min bayani fara'idi umudin nasabi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kammala bayanin ginshikan dangantaka nasabar da take sa a yi gado fil qarabati wa huwa al auladu sune yaya wal walida wal walidun da kuma mahaifa wa qaddama al-ahammu minhuma kuma da ya tashi ya gabatar da wanda suka fi muhimmanci a wajen neman gado min haythul haja ta hanyar buƙatuwa ilal mali wajen buƙatar dukiya a tarka da aka bari wahum al-auladu sai fara da 'ya'ya su suka fi buƙata dunal ashraku banda manya wahum wato alwaliduna sune mahaifa shi babba a karan kansa ma an ka bai zai ce ba komai yake masa daɗi ba yanzu da abin da yaro yake bukata shi baya bukata shi ko yaron ko mun kankantar sa yanzu yake bukatar makaranta shi gaba ɗaya ma rayuwar yanzu yake bukatar a dasa masa ita to sai qur'ani sai fara da wato kananan yara sannan mahaifa baina fara'idul zawjaini to bayyana to da yayi wannan yanzu a baya to yanzu kuma zai bayyana wato wajibin da yake tsakanin ma'aurata wa huma fil martabati thaniya wannan shine a mataki na biyu li'annahuma domin su ma'aulata sababin husul al-auladi ai su ne ma musabbabin samar da yaya wa sababu abinda ake shi ko musabbabi inma yuqsadu li ajali ghairi ana amfani da shi ne ba dan shi ba dan akai ga wata bukata ta wani sa kaga gwari gwari wayarka kana amfani da ita ne ba don waya ba don wanda za ka kira ka gane wani. yanzu ita musabbabi ce yauwa su za ka sai aka fara maka da ƴaƴa da iyaye su ne aula yanzu sai aka zo da kuma ma'aurata su ma'aurata su ne musabbabin samun ƴaƴa su za ka sai aka biyo da su daga baya amma su asali ba su ne ba cin gado za su yi ba a sababi ya kawo cin gado inda baka aure ta ba dai misali ba cin gado amma shi kudin tun da ka riga ka haife shi kawai akwai gado gado ya shiga tsakaninku mahaifinka tun ga ya riga ya haife ka akwai gado a tsakaninku to za ka sune fil martaba ta bi ma'aurata li'annahu ma sababin li husulil auladi wa sababu shi ko musabbabi innama yuqsadu li ajali ghairihi wal musabbab huwa al maqsud abinda aka yi sababin sa shine maqsudul li zati fa qala azza wa jalla sai Allah yake faɗa a aya ta 12 aran mamalan Umar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد حكا فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا من بعد وفية يوفين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وفية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورك كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وفية يوفى بها أو دين غير مضار وفية من الله والله عليم حليم mai sama subhanahu wata'ala ya ce wa lakum nisfu ma kuna da rabin abin da matayenku suka bari idan matar ce ta riga mijin mutuwa wanda su a tsarin mata ba haka aka so ba yauwa ita take so ta ci gado to kuma idan abin da bata sani ba shine kaddara abin da bata sani ba shine ajalinta ya riga naka to in ta riga ka mutuwa walakum nusku ma taraka azwajukum kuna da rabin abin da matanku na aure suka bari amma da sharadi illam yakul lahunna waladun idan ba su da da wannan dan da naka ne ko ka ba ka aure ka tazo da ɗanta tana da agola to in tana da shi to yanzu fa ya ta da kai daga wannan rabu. fa in kana lahunna waladun in ya zama matanku ko matakka da ta su tana da ɗa falakumur rubu an samu naqal dama shi naqal iri biyu ne akwai da za a yi maka hajabun a kare ka daga cin wani gado mai gwadi a mai da kai mafi na ƙasa akwai kuma ma iskaɗin da za a sanar maka abin saboda wani kai an kore ka da ba wani da za ka samu to yanzu wannan shi miji abin da ake masa iskaɗin ake masa a eh, abin nan eh, na ƙalo ake masa na a cire shi daga wani hali zuwa wani hali inda matarsa ba ta da ko nasa ko na waninsa ta rasu tana da miliyan goma kawai yana da garantin miliyan biyar tasa ce amma yanzu tun da tana da ɗa ko da ɗan nasa ne ko na waninsa to yanzu ya koma rubi miliyan biyu da rabi kaga biyar ta sake raguwa <laughs> yawwa to shi ne rubu ma tarakna min ba'di wasiyatin wannan kuma fa duk sai bayan in yi wasiya to an fitar da wasiya da ta yi audainin ko kuma akwai bashi a kanta an biya masu binta bashi aimin ba'adi qaba'id daini bayan biyan bashi wanda yake alaihinna au in ba'i wasiyatin ko kuma zartar da wasiya da tayi ta a cikin dukiyarta to sauraka husina wanda suka yi wasiya biha kuma mina sulisi amma dai kada ta haura sulisi ɗaya bisa ukun abin da ta bari to sai a koma kansu aka ce walahunna su kuma matan in yadda suke so suka samu ka mutu ko <laughs> an rubu'u to su rubu'i suke da su a karan farko ka yi halinka na karo na biyu su ne nasu na farko Yau yauwa kullum baya da za a ta ka wajen samu wajen bayarwa da ita saboda kai matsalolin masa'uliyar da take kanka ba ta kanta na ba mu misali ko an ce aka raba gadon aka baku ba dai an baka duk miliyan hudu ba an ba biyu sai ka zo kana neman bashi a wajenta kuma aka biyo sawu nakan da su aka cinye to Allah saboda ya fi kowa sanin dan adam in yi tsari ka bi shi kawai da haka suna da rubu'i mimma taraktum na daga abin da ku mazan su kuka bari illam yakul lakum walad in ya zama kuma ba ku da yaya in ba da ɗa ka mutu to za ta samu ɗaya bisa hudun abin da ka bari wannan ɗan zakaran au'unsa auwala da ibinin min hunna wato wannan ɗan da namiji ne ko mata inda kana da an tashe su daga cin rubuki ɗa ne ko ɗan jika ne daga wajensu ne ka haifi ka samu wannan ɗan ko zuwa suka yi suka tarar da shi a gidan to su za su samu rubu'i mutukar baka da ɗa baka da jika fa in kana lakum waladun amma idan ya zama kuna da ɗa to falahunna sumuni to sun tashi daga cin rubi'i sun koma sumuni shine ake ta sumunin takaba a Hausa eh kuma shi aka fi sani kawai gaba ɗaya kawai daga mutum ya mutu ake sumunin takaba ba tunanin cewa yana da ɗa rubi'i za su ci ko ba su da ɗani za su sumuni to wannan shi ake cewa sumun mimma taraktum na daga abin da kuka bari haza nasibun ma alwaladi wannan shine rabo in ya zama kana da ɗa wa nasibu ma adamihi raban da in baka da ɗa tamfar bihi alwahidatu in ita kadai ce dai wannan za a bata minar zaujati in ma su da yawa ne wannan din da za a ba su su raba wa yashtaruku fihi al'aktaru min da ka gani idan matan ba ɗaya bace dai a kansa za su yi tarayya wannan rubu'i ɗin ko wannan sumuni ɗin laki kilafa fi zalika kuma babu wani sabani wal kalamu fil wasiyatu wadda ni kama ta kaddama da aka ce bayan wasiya da bashi kamar da aka yi ta maimaitawa ne in ana bin sa bashi shine farkon bayarwa sannan in yayi wasiya ita ce a shine abu na biyu in kuma ma a gurin inda ake yake rayuwa sai an sai kasar da za a binne shi to ma shine abu na farko sai abin gurin da za a binne shi da likafani da za a yi masa min ba'di wasiyatin tusuna biha awdain wa yaqulu rashidu rida to rashidu rida sai yake cewa walamma bayyana jallat hikmatuhu lokacin da Allah da hikimarsa ta daukaka yayi bayani na ahkamal auladi wal walidaini hukunce hukuncen yaya da kuma mata da mahaifa wal azwaj yau muka ƙara da kuma ma'aurata wa kullu wahidin minhum yattasilu bil mayyit wanda kowanne daga ciki da aka ambata maka dinnan yana da alaka da mamaci mubasharatan bila wasitati to yanzu kuma shar'a sai zai shiga fi bayani ma yattasilu bil mayyit bi wasitati wanda zai kai ga maraya da bi wasitati wa huwa al kalala shine kalala faqala sai ce wa in kana rajul in ya zama mutum ne yurasu za a gaje shi a matsayin kalala wanda ba shi da kowa ya mutu ba mahaifiya ba mahaifi ba ɗa shi ne kalala alkalalatu an yi haluka halikun shi ne mamaci ya rasu wala ya turku waladan bai bar ba wala walidan bai bar mahaifi ba wala ya risuhu iki wata huli amnihi kawai wanda za su gaje shi ‘yan uwansa ne na fannin wato mahaifiyarsa a wani ra'atun walahu akun au ukutin yana da ɗan uwa ko maza ko mata ai min ummin kama iya fi ba'abil qira'at wa ajma al ulama'u malamai sun yi ijma'i ala anna al marada bil ikhwa abinda ake nufi da yan uwa huna anan al ikwatu li am sune ƴan uwa li ammai ƴan uwa na bangaren wato mahaifiya bai za kana yurasu kalala in ya zama za a gaje shi a matsayin wanda ba shi da kowa laysa lil mayyit waladun wala walid ai la abun wala jaddun wala ibnun wala binil ibni ba dan dama dan jikawa wala bintun wala bintul ibni babu ya babu yar ya yadda wa in nazalu koda an yi kasan duk babu wa haza hiya alkalala wannan shine kalala ko ita ce kalala kama fassara habi zalika abubakarin as-siddiq radiyallahu anhu kamar da sana abubakar ya fassara wa qad hasala ala zalika ittifaq kuma an yi ittifaki akan haka walillahi alhamdu yabo ya tabbata ga Allah to fa kulli wahidin minhuma su innan dangin mahaifiyan da za su yi gadan kalala to kowane daga cikin su min al-akki wal ukti dan uwa ne man namiji ko mata kawai asulisu sunan ba li zakari mithl hazil unsayin kulli wahidin huma asulisu fa in kanu aktsara min zalika in suna da yawa ai min wahidin fahim shuraka'u fi sulusi to za a ba su sulisi ne na dukiyar da wancan kalala din ya bari a ce su je su raba ai la yaziduna ala sulisi duk yawan su kuma ɗaya bisa ukun dukiya za a ba su ba za a ƙara musu ba walau zadu anisnaini ko da sun haura mutum biyu wadalla ƙauluhu sa da yace fahim shuraka'u fi sulusi sai yake nuni anna zakarhum wa umsahum zakarahum wa unsahum mazajen su da matan su sawa'un duk ɗaya ne li'anna lafazin at-tashrik lafazin shuraka'u da aka ce ya qatari at-taswiya yana ya kunshi cewa kenan daidai da daidai za su raba anan ba li zakari misal hazil unsayin mai tafsir manar yake cewa wa ammal baqi to abin da yayi saura ba da aka ba su baada da faradin ha'ula'i ka gairihim ala lati bayyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qawlihi to shi wannan sauran yana bisa ƙa'idar da annabi yace ilhaqu al fara'iba bi ahliha ku riskar da gado ga masu gadon magadan fama bakiya fali aula rajulin zakrin abinda duk yayi saura to mafi cancanta mafi kusa da wannan mutumin namiji aimin asbatul yatim a mayyiti rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito wa shaykhani da imam al-bukhari da muslim wa gairuhum da wasu su min hadisi ibn abbas daga hadisin abdullahi ibn abbas wa inna ma lam yazkur hadha fil qur'an kawai dai wannan cewa fali aular rajul wannan qur'ani bai ambata ba to amma kuma sunna tana zuwa ne ai dan ta bayyana abinda alqur'ani bai bayyana ba ko bisa ka'idar da Allah ya ce wa annabi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas mun saukan maka a zikira shine alqur'ani dan yace inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun to wa anzalna ilayka zikira mun saukan maka alqur'ani sai faɗi fafos manufa sai ce litubayyina linnasi dan kai wa mutane bayani Gwarigwari gwari da yace allazi khalaqal mauta wal hayata sai ce me liyabluwa in baka san Allah ba to dama mun ce da aikinsa ake kasaninsa to shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa kafin ka ce dan me sai ce kun yazo da lamu ta'lil annama illata li liqo'i ma qablaha dan ya jarraba ku ya ga ayyukum ahsanu amala to kamar haka ne wa anzalna ilayka dhikra yace manzon sa mun saukan maka alqur'ani kafin ka ce dan me sai ce bayyana lin-nas dan kai wa mutane bayani bayanin na ma nuzila ilaihim shi abin da aka saukan musu wala allahum yatafakkaruna dan su kuma da yake tunani su gaba abin bi sai alqur'ani to zaka idan ka ce kai kawai da qur'ani kai da kai dan kala kato ne to ya zaka yi da wannan ayar da Allah ya ce mun sauka kuma tsare litu bayyana linnasi tambaya ta farko shine an umarci da annabi da abin da bai ba shi yasa kace babu Allah ya ce litu bayyana bai bayanin bane shi yasa kace babu bayani in kuma yayi da kace baka yarda da hadisi ba to wanne ne bayani ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ba dukkanin annabawa koma suratul ibrahim ina jin ko aya ta hudu ce Allah ya ce wa ma arsalna min rasuli. illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu Allah ya ce bamu aiko wani manzo ba duk cikin manzannin da suka gabata in ka san su komai yawan su face shi manzan muna aiko shi da language din sa yaran sa bi lisani qaumi kafin kai su ka ce dan me nan ba sai zai lamu ta ali din sai ce li yubayyana lahu dan ya musu bayani Ka kaga da annabi dama ba asali ma hikimar ma yanzu a cikin mutanensa da yaransu don ya iya isan musu saƙon su fahimta ne bayyana lahu ina gane bayanin shi ne ginshikin tafiyar saƙon sai Allah ce fa yadullahu man yasha in yayi bayanin ne wanda Allah bai masa gam da katari ba jiyan da aka yi da bayanin sai ya kiyarta wanda kuma Allah ya masa gamdakatar ya ce wa ya hadi mai ya sha sai Allah ya shiryar da wanda Allah ya masa gamdakatari don shi ne al'azizu don shi ne alhakim kuma mun sha faɗa tun da mun zo gaba wato wata ayoyin na alƙur'ani ba za ta fahimtu ba in ba ka yi amfani da hadisi ba sai kai taba dambadama yanzu Allah ta'ala ya ce inna iddatash shuhuri inda Allahi isna ashara shaharan fi kitabillah tabbata hakika kididdigar watanni a fadin shekara a wajen Allah tabaraka wa ta'ala watanni 12 isna ashara shahara tun daga lokacin da Allah ya halitta mai da kastai to sai yace min ha daga cikin 12 akwai arba'atun hurub akwai guda hudu masu alfarma watanni hudu a masu alfarma to wannan cewa guda hudu masu alfarma da babu wani umarni ko hani a cikinsu da ko ka san su ko karka su baka da matsala to amma matsalar sai Allah ya ce kada ku zalunci kanku a cikin waɗannan watannin masu alfarma to tunda aka ce kakka zalunci kanka a cikin wata mai alfarma yanzu da buƙatar ka san wata mai alfarma dan karka yi mai dan karka ta dokar Allah dan karka zalunci kanka karka abin da Allah ya hana to tunda da buƙatar ka san wata mai alfarma to ya za a yi ka san shi shi kuma ƙur'anin tun daga nan turar tauba ɗin da ya faɗa haka bai sake magana akan watannin ba balle ce maka ga masu alfarma amma kuma ƙur'ani ne ce maka akwai su ya baka doka a cikin su to an kai kawai ƙur'ani ka yadda da shi baka yadda da hadisai ba to ya zaka gano su amma kaga wanda ya yadda da wannan ayat ta suratul nahl aya ta 44 wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ya yadda da waccan da ta yi umumi ma gaba ɗaya ta suratu ibrahim aya ta hudu ba wani manzo da muka aiko illa bi lisani qaumihi li bayyana lahu dan yayi mutane bayani kaga shi yana ganin abin da qur'ani ya zo da shi a dunkule in yana neman tafsilin sa sai tafi ina sai tafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisansa idan ka ce hadisi shine ma ubifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khulqi aw khalqi shine abin da aka jingina ma annabin rahama daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi min kaulin na daga maganganunsa aka ce annabi ya ce yanzu in aka fi sawun magana ta tabbata to ya zama hadisi au fi'ilin ko aikinsa aka ce annabi ga yadda ya yi in aka fi sawun magana aka ga wanda ya faɗa ɗin ya cancanci ya faɗa ya rayu da shi to sai hadisi ya aiki ya tabbata au taqarir ko at-taqarir abinda yake cewa at-taqarir shine ayi wani abu a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai bai ce da wanda ya ba me yasa sai bai wa wanda ya ba magana to shi shirin sa tabbatarwa ne su tamfin ne shine at-taqarir ma'ana taqarir tamfa tabbatarwa tabbatarwa ta shine ayi abu a gaban sa bai magana ba me yasa ayi abu a gaban sa bai magana ba ya zama tabbatarwa saboda shi da kansa yake cewa babu wani annabi da Allah ya aiko face haƙƙi ne na wajibi akan annabin ya sanar da al'ummarsa duk alkhairan da ya sani don su samu haka ya sanar da al'ummarsa duk sharrin da ya sani don su guje shi to kenan in za a yi abin da ba daidai ba a gaban annabi zai yi shiru bayan haƙƙi ne na wajibi a kansa ya hana mutane abin da ba daidai ba to kenan idan aka yi abu a gabansa kuma sai ya yi shuru ke na wannan da yake nunawa daidai ne to wannan shi yasa yana daga cikin abin da ke amsa ma'anar hadisi a yi abu a gaban annabin rahama bai ce ta tafasa ba balle a sauki to zaka shirinsa tabbatarwa ne to takarir sa shi ma ana cikin ba a cikin hadisi sai wasafin kulki abu na hudu siffarsa ta ɗabi'a Allah ya ce masa wa innaka la'ala khuluqin azim a dunkule kana kan ɗabi'u masu girma to ɗabi'u duk ɗabi'u masu girma ka neme su ka rike dan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya ce la ala khuluqin azim isa sai zama mai gaskiya ne as-sadiqul wa'dul amin ko sai zama mai amana ne amintacce ne har tun a jahiliyar suka sa masa Muhammadu Amin Muhammad amintacce ya zama mai adalci ne ya zama mai tausayi ne ya zama mai jin kai ne ya zama mai kyauta ne ya zama mai sakin fuska ne kaga wannan duk akhlaq ne kyawawan ɗabi'u ne to Allah ne cewa innaka la ala khuluqin azim aka tambaye matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha aka ce meye halayensa tace kana khulquhu qur'an tace ai shi daga sa alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wanda yafi kowa soyuwa a wajena yafi kusanci da ni a filin alkiyama yace a hasanukum khulqan shine wanda yafi ku wani dabi ka gani Allah ta'ala ya ce fabi ma rahamatin minallahi linta lahu ai saboda wata rahama ce da Allah ya gine ka a kanta linta lahu wannan sahaban naka sai ka zama kana sauƙaƙa musu mu'amala suna jin daɗin zama da kai saboda wannan rahama ta ɗabi'un masu kyau ne Allah ya ce walau kunta fazzan galizal qalbi da ka zama fazzan mai gatse gatse galizal qalbi mai kaushin hali Allah ce lamfa domin haula da ba su zauna tare da kai ba da ba su kewaye ka ba da sun watsi sai Allah ya ƙara tsora shi akan da ya ɗabi'un ya ce fa'afu anhu ka ci gaba da yi musu afuwa wata ga lahu idan sun saba ma Allah kuma ka nema musu yafiya a wajen Allah wa shawuruhum fil amr idan wani al'amari ya taso kai shawara da su fa iza azamta fa tawakkal ala Allah alabashi idan ka yi yanke za ka zartar da wani abu nan kuma ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilina Allah yana son masu dogaro a gare shi yahudawa idan suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce masa samu alaika samu alaika kwan assalamu alaika sai ce samu alaika mutuwa ta tabbata a gare ka to haka Aisha sai ta fahimci haka wata ran sun zo sun ce samu alaika ta cewa wa alaikumus samu wal la'ana ce mutuwa da la'ana ta tabbata akan ku ne annabi ya ce sai annabi ya ce ya Aisha kuni rafiqa ki zama mai tausayi ki zama mai saukin hali tace baka ji abinda suka ce maka ba yace naji aini ma na cewa alayka alaika mutum ya bayar ce maka samu alaika cewa wa alaika shi ke ya mai masa kayansa yau kuma ni za a karɓi addu'a ta a kansu su ba za a karɓi ta su a kaina ba sai ce mata tausayi baya shiga wani abu sai ya kawata shi ba a zare tausayi a wani abu sai ya munana to duk abu na hudu da muke magana a kansa shine cewa yana daga cikin abin da yake daukan ma'anar hadisi shine dabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam wasaful khulqi abu na biyar na karshe au khalqi kuma siffarsa za ce maka annabi ba dogo bane cancan ba kakkaura bane cancan to wannan sifar tasa ana kiransa wato hadisi to ina abubuwan guda biyar sun suke daukan ma'anar hadisi kuma su ne suke fassara alkur'ani ba yadda za a yi ƙur'ani ya fahimtu ba tare da su ba to yanzu wanda ya yadda hadisi shi yake fassara alkur'ani kaga ya za a yi ya gano cewa wanne ne watanni hudu masu alfarma sai tafi hadisin dama ya da hadisin kana tafiya hadisi sai ka samu a hajjin bankwana a ranar sallah annabi salama ya yi huduba a huduba sai yake ta ala ku saurara inna zamana kadista dara ka hay'atihi yawma makalakar samawati wal ardi haqiqa zamani ya zaga ya zago ya dawo kamar yadda yake tun lokacin da Allah ya halitta sammai da ƙasa sai annabi ya ce wata shekara tana da watanni goma sha biyu kaga wannan qur'ani ya faɗa yace daga cikin shabin akwai hudu masu alfarma wannan qur'ani ya faɗa amma sai annabi kuma ya bayanin da qur'ani bai yi ba shine ya bayyana hudun masu alfarmar yace shawwal zulqa'da zulhijja wa rajab mudhar allazi baina jumada wa sha'ban wannan sune hudu masu alfarma to kaga wanda yake shi qur'ani babu hadisi ba da su kuma Allah ya faɗe su kuma ya ya sa doka a cikin su shi yasa wannan hanyar ba mai ba bace hanya ce ta badan-badama kuma za ka yi mamaki mutum ya ce bai yadda da bayanin annabi ba shi kuma ya zauna yake nasa ko shi aka sakwara alkur'ani ko shi iya ƙur'anin ayar kawai yake karantawa ya shiru shi ba larabe ne bayani yake yi kai da kace wanda aka sakwara ma ba a babu bayaninsa ƙala ƙato ne bayaninsa kai kuma ka zauna kake wa mutane naka kai asuwa dan wake a hotel saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya annabi shi zai wato bayanin addini so mai da manar yake cewa abin da ya saura wannan sunna ce ta bayyana haka min adi wasiyyatin yusa biha wanda shi mamacin ya yi wasiya da shi audainin ko wani bashi da yake rubutacce ko kuma aka tabbatar da shi bayan rasuwarsa gaira mubar amma ba tare da cutarwa ba a cikin wasiyarsa ko kuma a cikin baganar bashi din ai zalika zalikal haqqu fil warasati yakunu min ba'di wasiyatin sahihatin wannan haƙƙin da za a bawa magada to ya zama fa duk bayan wasiya ce ingantacciyar wasiya yusi bi wanda mamacin yayi wasiyar fi hayatihi a rayuwarsa amma gairu mubarrin ba mai cutarwa ba biha shine kaman yayi wasiya da abin da ya haura sulusi din wannan warasatahu ba zai cutar da magadansa ba wa haddada annabi sallallahu alaihi wa sallama alwasiyata aljaizata bi sulusi tarikati annabi sallallahu sai iyakance wasiyar da ta halatta mamaci yayi shine da ɗaya bisa ukun tarika abinda zai bari waƙala qala kasirun kama fi hadisi sa'ad al-muttafaq alaihi kamar da cikin hadisin sa'ad bin mu'azu kenan fama za da alas sulisi duk abin da ya karu na wasiya akan sulisi fa huwa dirarun to wannan cutarwa ne la ya sihu bai inganta ba wala yin kuma ba za a zartar da wannan wasiya ba annabi ne abbasin an karɓo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu anna dirara haqiqa cutarwa fil wasiya min al kaba'ir yana daga cikin manyan zunubai ai iza qasada hu al musi idan wanda zai wasiyar yayin nufin ya cutar da Ya'yansa wanda zai bayar wa dukiya to yana cin kabira ya aikata kabira wa aidan min ba'di dainin sannan kuma bayan bashi sahihi hima bashin da ya tabbata ko a rubuce ko shaidu suka tabbatar da shi bayan mutuwarsa lam ya'qidhu almayyit fi hayatihi kada a kirkiro bashin da min mamacin bai yi shi ba a rayuwarsa a ce kawai dan ana so a cuci wato su yara aw yaqirru bihi fi hali sihhatihi ko kuma bai bai tabbatar da wannan bashin ba lokacin da yana da rayuwa li ajali mubaratin kawai an kashi ne don cutar da alwarasati wato magada wasiyatan min Allah to abu wannan tsari ayi wannan abin da Allah ya tsara to dama wasiya ce daga Allah yusikum bizalika yake muku wasici da wannan wasiya minhu azza wa jalla fa hiya jadiratun bil iz'ani laha to kwata cancanci a zartar da ita a ne kauya ga wasiyar Allah wal amalu bi mujibiha yi aiki da abin da wasiyar ta wajabta yi aiki da shi wallahu dan shi fa Allah tabaraka wa ta'ala alimu da wanda ya bi da wanda bai bi ba da mai daidai da mara daidai ai ba baya sani alimun ne shi masani ne bi masalihikum da abin da ya dace da maslahakku wa manafi'ikum da abin da ya dace da amfanuwarku wa bi niyyatil musina kuma ya san niyyar masu wasiya minkum daga cikin ku ko mai kyau ko mara kyau kuma halimun mai juriya ne ai ta saba masa yana jiran ka inna rabbaka labil mirsad to zaka in ka saba ka ji dadi nan duniya to ka jira wahalar lahira dan ba ruwa ta sha bane yawa sai kayi nadama yau malatan fa'un nadamatu shi yasa bahaushe yace abu doka a zauna lafiya kai wannan shine to al ayatayn allatayn sanaqifu alaiha alaihima to ayoyi guda biyu wanda kuma darasin yau akan su zai tsaya al-yawma insha Allah tadammanata at-targhiba wat-tarhiba sun kunshi targhib kwa'itarwa. dan kaji kwa'itarwa da aljanna ga wanda yayi yadda Allah yake so kenan wat-tarhib tsoratarwa in kaji tsoratarwa ga wanda ya saki layi ya dawo ya hau kan layi dan kar ya gamu da gamansa to wannan ayi zamu kwana akan su sun kunshi wannan targhiban lis-sa'iina kwadaitarwa ne ga masu da'a masu yin yadda Allah yake so almutamassilina li la wanda suke misalta umarnin Allah wal mujtanibina li zawajirihi wanda suke nisantar ababan da Allah ya hana ya tsawatar wa takhwifan sun kunshi tsoratarwa su ayoyin lil muqtadina ga yan ketare iyaka yan kin tsayawa inda aka tsayar da su yan san zuciya allazina yattabi'una ahwa'ahum wanda suke bin soyayyen zuciyarsu liza saboda wannan ne lamma bayyana ta alama sha min a hakamin shar'i lokacin da Allah ya yi bayanin abin da hikimarsa ta zartu na daga hukunce-hukuncen shari'a dinnan da muka ji wa hududin daini da ko kuma hududin din da ka'idojin addini a ashara ila zalika bi ya sai ishara zuwa ga waɗannan abubuwa da wannan ayata 113 ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم نعم ومن يعط الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين جزاكم الله خيرا Allah ta'ala ya ce tilka to waɗannan bayanan da ji ko ka ɗauka tun daga kan farkon suratun nisa'i har zuwa ita kan wannan ayat ta sha biyu to a ta sha uku sai Allah ya haɗa maka sun ce tilka waɗannan hukunce-hukunce da kaji hududullah iyakoki ne na Allah hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama hakika halal a bayyana take hadisin annuman bin bashir hadisi na 640 hadisi halal a bayyana take haram ma a bayyana take amma wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas a tsakanin halal da haram akwai al'amura masu rikitarwa mafi yawan mutane ba su san su ba sai ce amma famanitta ashubuhat amma wanda duk ya guji rikitattun al'amura al'amura ne rikitattu da ka zo ka kasa gane musu sai baka sa kanka a ciki ba to duk wanda yayi wannan albishirinsa faqadis tabara alidinihi wa irbihi ya kubutar da abu nasa ya kubutar da addininsa ba shi da matsala don bai fada rikicin al'amura ba sannan ya kubutar da mutuncinsa balle abin da bai san hukuncinsa ba wanda ya sani yake kallonsa da ba daidai ba amma wa man waqa fi shubuhati amma wanda ya zo ya tadda abin da bai gane masa ba kuma ya rufe idanu ya shige shi a haka kai tsaye za ka ce wa ƙafin haram ya afka haramu kwatankwacinsa manzala ce karra'iyar a haular hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo a akan iyaka ga gonar wane ga ta ga iyakar gonakin shi kuma ya ce ba zai shiga ta ba ba zai shiga ta ba amma kan iyaka nan zai yi kiwo to ai ko ɗan adam sai a hankali bare dabba manzala ya ce yushe ku an yarsa a fihi ya san ma lokacin da zai yi kiwon a cikin gwanin mutane ba dabbobi ba ne to haka wanda ya afkawa abin da bai sani ba haƙe kenan ta ma duk abin da ka sani halal ne ai baka da matsala a kansa duk abin da ka sani haram ne ai sai dai ka yi son zuciya ko wanda yake bayani akan wai lokacin shan ruwa daga wata jami'a yau yake cewa wai akwai shubuhat bayan an ce a gaggauta buɗe baki to amma akwai shubuhat ita shubuhat din minti nawa ka ware mata ni wannan kaida ma ban taba jin ta ba a duniya duniyar malamai ai kawai in ka kace abu halal ne ya tabbata halal baka da matsala a kansa in abu haram ne inda kake da matsala abin da baka gane masa ba shi ka kauce masa shi kuma wannan shine ka'idar sa ba wai kai ne zaka yi wani lokaci da zaka ba shi buha ba a Allah madaukakin sarki ya datar da mu to mahalli shahid din sai annabi ce ala ku fa inna likulli malikin hima ku sani kowane mai mulki yana da iyaka sunan Allah ce ala ku saurara inna himallahi maharimau iyakokin Allah sune ababen da Allah ya haramta kaga hududullahi kenan tilka hududullah iyakokin Allah shine maharimahu ababen da ya haramta sunan Allah ya sake ta ala ku saurara wa inna fil jasadi mubghatan a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat in wannan tsokar ta gyaru ta jiki talahal jasadu kullu dukkanin jiki ya gyaru wa iza fasada in aka samu akasi wannan tsokar ta ɓaci fasada jasadu kullu dukkan jiki ya ɓaci ko tsoka ce wannan sai annabi rama ya ce ala hiya alqalb ku saurara tsokar da jiki in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ita ce zuciya ita zuciya ita ce hedikwatar zartarwa a jikin ɗan adam ma'ana in ka ga yi so har ya bayyana san an gane yana so to in ka bi sawun so ɗin za ka samu daga zuciya ya taso in yi ƙi har aka gane yana ƙi ya fusata aka fahimci ba baya so in ka bi sawun ƙiyayyar shi ma daga zuciya ne kenan zuciya ita ce hedikwatar zartarwa kuma kaji in ta gyaru dukkan jiki ya gyaru in ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik Allah ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka domin gata da wannan matsalar gata da juyawa hadisin Imam Ahmad yace la qalbu ibnu adam ashaddu inqilaban min al-qidr izajtama'at galiyatun yace wallahi zuciyar dan adam tana da saurin juyawa sama da tukunya lokacin da take tafasa suke yanzu aka zace ai zuciya ce mai da fasa za ka bahaushe yana dunkule maka na ba ta da kashi eh ba mai mata birki ita sai dai nasu to saboda aka shi yasa duk ko duk wani gyaruwa ka da an ce a mallaki zuciya a fi karfin zuciya to duk anan gyaruwa ta ce amma aka aka biye wa zuciya fa to an barna ta yi kowa ya hau dokin zuciya to zai sauka a tashar nadama so wannan zuciya wannan tsoka ita ce alƙalbi ita ce wato zuciya to Allah ta'ala yake tilka hududullah wannan iyakokin Allah ne mai tafsirin manar yace al-isharatu fi qawlihi ta'ala tilka hududullah tatanawalu ahkamal lati zukirat duk sun game hukunce-hukuncen da aka ambata min awwali hazihi sura tun daga farkon wannan sura ila ma qabla hazihi al-aya har abin da zai biyo yake kafin wannan aya ai annahu ta'ala ja'ala tilkal ahkama hududan li a'malil mukallafina ya sanya wannan hukunce hukunce sune iyakoki ga ayyukan wanda shari'a ta hau kansu yantahuna minha sune iyakansu ilaiha wala yajuzu lahum an yatajawazuha baya halatta su ketara su wa ya ta'addauha su ketare su su yi ta'addanci kenan wa hakaza jami'u a hakamihi fil ma'amurati ba kuma iya wannan hukunce hukuncen ba haka dukkanin hukunce hukuncen Allah na abin da ya umarni wal manhiyati da ababen da ya hana wa kaza al mubahati haka akan abubuwan da suka halatta fa innal ha hududan ko abu halal ne ai yana da haddi idza tajawazaha al mukallaf wa qa'a fil mahzur idan wanda shari'a ta hau kansa ya ketare haddi to ya ya fada ma abin da aka tsawatar faqad qala azza wa jalla Allah ya ce wa kulu wa sharabu shi da sha ba halal bane amma sai ke wala ku kuma aiko kaga a halal din kuma za kana iya da iyaka sai ce kada ku yi israfi innahu dan yadda al'amarin yake la yuhibbul musrifina Allah baya san masu wuce gona da iri waman ya'as waman yuti illaha amma duk wanda ya ma Allah biyayya wa rasulahu da manzansa ibnu kasir yace ai fiha cikin waɗannan umarni da hani falam yazid ba'dal ba'adal warasati bai ƙara ma wasu masu gado abin da ba nasu ba walam yanqusu bai tauye wasu masu gado haƙƙinsu ba bi ilatin wa wasilatin ta hanyar wata hila bal tarakahum ya bar su ala hukumin lahi akan wannan hukunci na Allah wa faridatahu wa qismatahu da da Allah ya wajabta a bayar da abinda Allah ya raba to wannan shine yawa Allah da manzansa biyayya abdurrahman Sa'id yake cewa yayin Allah da manzansa biyayya amri amrihima ta hanyar misalta umarnin Allah da manzo allazi a'azamuhu mafi girman umarnin Allah shine sa'atuhuma fit tauhidi yi musu biyayya kan tauhidi kadai ta Allah kadai ta Allah da ibada kadai ta manzansa da mutaba'a biyayya abun koyi saboda haka summa al-awamira alaktilafi darajatiha sannan umarni a bisa mabambanta matsayinsu wajtina bi nahayhima kuma ya nisanci abin da Allah da manzo suka hana allazi a'azamuhu mafi girman abin da suka hana ashirku billah shirka da Allah inna shirka la zulmun azim summal ma'asi sannan ayyukan sabo alaktilafi bakatiha a bisa mabambanta matakan ayyukan sabo din to duk wanda yayi wa Allah da manzansa biyayya a wannan yudkhilhu jannatin zai shigar da shi aljannatai ta min tahtiha al-anhar wanda koramu kike gudana a ƙarƙashin wannan wato aljannatai kalidina fiha idan suka shiga aljanna masu wannan sifa suna madawwama a cikin aljanna har abada wa zalika ka je aljanna a ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna alfawzul azim to shine rabo mafi girma eh abin da yafi aljanna ba ka samun sa sai ka zama dan aljanna so fara da neman aljanna me abin da yafi aljanna shine ganin Allah ba mai ganin Allah sai dan aljanna to fara da neman aljanna Allah ya dace da mu allazi hasala bihin najatu wanda da wannan ne aka samu tsira min sukufihi daga fushinsa wa azabihi da azabarsa wal fawzu bi sawabihi aka rabauta da ladansa wa ridwanihi da yaddarsa bin na'imil muqimi da ni'ima tabbatacciya allazi la yasifuhu alwasifuna irin ni'imar da masu sifanta ba zai sifanta ta ba aljanna haka yace hadisul qudsi a'adattu li ibadiyas salihin Allah yace na yi tattali ga na salihai a cikin aljanna irin abin da mala ainun ra'at ido bai taba gani ba duk inda mai idan ya shiga ya fita yawon shakatawa ya je italy ya je germany ya je madina makka ya je cairo duk ya ga abubuwa masu kyau to sai da ya je aljanna ya ga abin da mala ainun ra'at ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at kunne bai taba ji ba ko me kake jiye maka daɗi kai bawan Allah ne wata kira'a kake ji kana jin wannan kira'a hankalinka ya kwanta ka dace dama Allah ya ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah dama masu imani hankalinsu na nutsuwa ya kwanta da ambatan Allah sai ce ala bi dhikrillah tatma'innul qulub a ko waka ce kai in ka ji wannan wakar shine kwanciyar hankalinka a ko masoyi ne muryar masoyiya ko muryar masoyi shine ma karshen abin da za a ci ana ana da karshen abin da za a kwanta sai dai wayar ta faɗi to ko me kake ji yayi maka daɗi tsirar da ka je aljanna ka ji abin da ka bai taɓa ji ba da Allah ya ƙure maka sifar aljanna sai ce wala khatara ala qalbi basharin a cikin aljanna akwai abin da tunanin ɗan adam ma bai taɓa ɗarso shi ba dubi tunani da gudu da sauri yanzu nan duk in na ga dama in na ba da aiki da na ciki da na waje kowa sai ya yi kuma in na rantsuwa ba ka fara ba sai ka ce mun kayi ba zan yi rantsuwa in kai. kayi eh an kuma kun yi musu in gwada kowa ya gano inda yake shan ruwa <laughs> sai na rantsi ka je ko kaga tunani kenan yanda nan to duk wannan saurin na tunani kai ta tunani na abubuwa masu kyau ba marasa kyau ba to sai da ka je aljanna ka ga abin da la kadara ala qalbi basharin tunanin dan adam bai taba darso shi ba kai ka san innal muttaqina mafaza lalle masu Allah suna da babban rabo Allah ce wa tari'u ila magfiratin min rabbikum ku gaggawa ku ta kai ta zuwa ga neman wata gafara ta musamman daga wajen ubangijinku da wata aljanna ta kaman fadin sammai da kasai wa’iddat an tattale ta ba don su kowa ba su masu tsoron Allah shi ne wancan ɗan ta'addan na Roma annabi ya aika masa ina kiran ka zuwa ga aljanna faɗin ta kamar faɗin sama da ƙasa sai turowa annabi ka ce aljanna faɗin ta kamar faɗin sama da ƙasa to ina wuta take yanzu rashin hankalin na farko a nan aljanna a duniya take ko a lahira take to ya ana maganar lahira za ka dawo duniya daga an maka misali da duniyar kuma sai ka ce ina wuta take kaga yake nan ya mai da lahirar duniya to amma idan mutum wawa ne sai ka biyo masa inda ya biyo maka da ya faɗa haka dan sanabi ya ce subhanallahi ku tambaye shi iza ja lailu fa an-nahar in dare yayi ina yini yake a duniyar ma to ba magana ta kare ba to Allah ya ce wata aljanna ce faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa sai ce o iddat an tattale ta ba don su kowa ba lil muttaqina sai don su masu tsoron Allah Allah madaukakin sarki ya samu a cikin wato masu tsoron Allah to haka jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da su waɗanda suka yi biyayya suka yi da'a to in ka ji biyayya fa dama sai ka hana kanka son zuciya wa amma man kafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'a wanda yaji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa ya hana kansa san rai to aljanna ce makoma amma man dagafa wanda ya tsayawa inda aka tsaye da shi ya dagawa wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya kan rai bacin rai to fa innal jahima kaga shi jahima ce albishirin babu kyau to laka sai ka fi karfin zuciyarka sai ka samu aljanna yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kafa adalaja wa man adalaja balagal manzila yace duk wanda yake jin tsoron dare ya masa sammako yake in kana so ka je da wuri ka fita da wuri ko bahaushe yake wanda yake so ya je a lokacin da yake so to ya fita a lokacin da baya so amma idan kace shi lokacin da ga dama za ka fita to kaga dan can ka je lokacin da kake so bai taso ba shine man kafa adalaja wa man adalaja balagal manzila dukkan wanda ya samu to zai kai gida da wuri sai annabi rama ya ce to ala ku saurara inna sil'atallahi galiya kadarar Allah tsada ne da ita sai ce ala ku saurara inna sil'atallahi janna kadarar Allah ita ce aljanna ina gane tsada aljanna yanzu duk faɗi tashin da kake a rayuwa ai kana yi ne dan ɗayan biyu ko don kyautata rayuwarka ko don ka kyautata rayuwar naka shi sa ka kasa zama ka ajiye iyalai ne kake faɗi tashi don ka sauke wajibinka a kana da iyaye ne kake faɗi tashi a kana da yan uwa ne ko yara ƙanana aka ban maka nauyin su yana kanka ka kasa zama su duk faɗi tashin ɗan adam ko dai don ya kyautata rayuwarsa ne ko dai ya kyautata rayuwar wani nasa ba na uku ba dalili na uku to ina gane tsada aljanna ita wannan rayuwar da kake faɗi tashi domin ta ita kuma aljanna gaba ɗaya rayuwar za ka bayar in kana so ka same ta haka Allah ya ce a suratul tauba inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya yi ciniki da mu'minai in ka ji ciniki kuma ka bayar kafin a baka aiko sai an yi canji ne a eh, canji ne ciniki to Allah ya yi ciniki da mu'minai me ya saya a wajen su anfusahum wa amwalahum su ba da rawukansu da su su kuma bi anna lahumul janna suna da aljanna kaga rayuwar da kake faɗi tashi domin ta ba za ka samu aljanna ba sai ka ba da ita yuqatuluna fi sabilillahi fa yuqtaluna wa yuqtaluna su yaƙi na ɗauka addinin Allah su kashe a kashe su amma ba su aljanna in su tsaya akan wannan layi wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an alƙawari ne na gaskiya a cikin at-taura da injila da al kuma wa'adan la la yukhlifu mi'ad Allah baya wato warware alƙawari so abin da yake cikin aljanna la yasifuhu alwasifuna ba wani mai siffantawa da yake siffanta maka shi yasa qur'ani ma ya ƙara dunkule maka wannan magana ta hadisul qudsi shi qur'ani kawai ta yi wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa talazzu al-a'yun wa antum fiha khalidun duk abinda zai take bukata a cikin aljanna akwai duk abinda hankali zai kwanta da shi a cikin aljanna akwai kuma inda aljanna ta fi duniya ita ni'imar duniya ka samu kana kaffa kaffa kar ta kare ka shiga uku ka samu miliyan goma ka fara biyan bukatu da biyan bashi da sayan abin da babu kaga an dawo biyar to an raba kenan ana nan ana nan ta dawo uku to daga nan da ta dawo biyu ko kuma yanzu ka fara tunanin to fa za a shiga uku in wasu ba su zo ba to ita ni'imar duniya in ka same ta kana kaffa kaffa kar ta kare ka shiga uku amma ita aljanna sai Allah ce wa antum fiha khaliduna in kun shiga kuna madawama ba ranar fita ba ranar karewa ita ko bukata aljanna jiran bukatar ka ake ba kai ne bukatar ta taso ba kake neman ya za a yi a'a kai bukatar ta ka kawai ake jira a aljanna to wa antum fiha khaliduna ayar mu ta karshe Allah ya ce wa man ya'sullaha to yan aka fi kuma yanzu mun ji targibi dama to duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzansa wa ya ta'adda hududahu ya ƙetara iyakokin Allah ga manzo to ya dikil hunaran Allah zai shigar da shi wuta naran wata irin wuta wata aljanna da muka yi bayani da Allah ya yi halicci aljanna ya shirya ta ya ce mala'ika jibril ya je ya ga aljanna da mala'ika jibril ya je ya ga aljanna ya dawo sai cewa Allah ba wanda zai ga aljanna ko ya ji labarin aljanna sai ya yi burin ya zama ɗaya daga sun 'ya'yanta haka wuta ma da aka shirya mata azaba ba irin wadda babu aka ce je ya gani da ya je ya gani da ya dawo sai ce Allah ba wanda zai ga wuta ko ya ji labarin wuta sai ya yi kokarin ya nemi tsayi daga shiga wuta kuma duk wanda ya saba ma Allah ya baro wancan layin na farko na biyayya ga Allah to yudkhilhu nar zai shiga da shi wuta wa man ya'tillaha wa rasulahu kaga kenan Allah da manzo biyayya ake musu kuma man yudi rasula faqadi haɗa Allah su wanda ya manzan biyayya to Allah yawa don Allah ne ya turo shi shi ya ce abin shi wa ma kuma rasulu haku fakuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku rike abinda ya hane ku a shirɗinku ku sannan wanda suke saba umarninsa duk tsoron an tafi bahun fitinatu wata fitina ta zame su nan duniya ko azabin alimu a lahira to saboda shi Allah da manzo wato biyayya ake musu duk wanda ya saba musu wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha zai dawwama a cikin wutar walahu azabun muhin azaba ta wulakanci muhin kenan Allah ya kiyaye ibn kasir yake cewa likaunihi gayra ma hakama gayyara ma hakama Allah bihi domin wanda ya saba Allah kenan ya canja abin da Allah ya yi hukunci da shi wa badallaha ya kishiyanci Allah fi hukumihi Allah ya yi nasa shi ma yi nasa yanzu ya zama opposition na Allah kenan ne badallaha wa hadha inma yasduru an adami rida bi bima qasama Allah to wanda yazo canja harkar gado to wannan ya samu ne saboda kin yaddarsa da abin da Allah ya raba wa hakama bihi yayi hukunci da shi wali haza saboda haka yujazihi bil ihanati Allah zai masa sakayya da wannan wulakanci fil azabi al alimi a cikin wato azaba mai radadi al muqimi kuma azaba da wamammiya wannan shine karshen darasin mu na yau abin da makaranta daidai muka fassara da cewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure kasawa ce daga gare ni wa sallallahu wa sallim ala man talaqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa ala alihi wa sahbihi akthar sallu musliman kaseera ban sani ba ku da tambaya Allah muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da sifofinka maɗaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa ka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sa mu yi abin da kake so da lafiyar da ka bamu mata yi da suke sun ce fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kan gare Allah ka shirya mana da su Allah ka ɗora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure su da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman ƙari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ƴan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukan su Allah ka kame hannayen su gabarin haram ɗaliban mu Allah ka ba mu ilimi na tsoron ka Allah ka ba mu ilimi na zama da tafiya mu aljanna waɗanda sun riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tare da su ya rabbal alamin ya man huwa ala kulli shay in qadir alkhairan da cikin wannan wata Allah ka tabbatar mana addu'o'in mu Allah ka karba mana addu'o'in mu Allah ka karba mana Allah ka sa mu cikin yantantun bayan ka a wannan wata bi rahmatika ya arhamar rahimin ya man huwa ala kulli shay'in qadir Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a. Allahumma ya sami addu'a ya mujib du'a. Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba Allahumma hadha du'a wa alayka al-ijaba wa hadha al-jahd wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin والحمد لله رب العالمين ba da